الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar kuma muna cikin suratu tauba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 98 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 99 inda ubangiji ta ala ke cewa wa min al-arabi man yu'minu billah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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وبنجي تعالى ومن الأعراب daga كل larabawan قوي من يؤمن بالله واليوم الآخر akwai wanda ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar lahira wato jiya mun yi bayani akan larabawan ƙauye irin kekashewar zuciyarsu da jahilcinsu da kafurcinsu da munafurcinsu to ba duka ne suka zama na ɗaya ba a ina akwai na Allah da shi ne Allah ta'ala ce wa min al'arabi daga cikin mutanen ƙauye ɗin fa akwai man yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wal yawmil kuma yake imani da ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbati kuma yake rikon abin da yake ciyarwa na dukiyansa fi sabilillahi qurbatin a matsayin ibada ne inda Allah da za ta kusanto da shi zuwa ga Allah ta'ala wa salawatin rasuli da kuma hanya ta samun addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara ku ji Inna innaha qurbatul lahum ta kasance ibada ce mai kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala mana abin da suke nema sun samu sai yudkhiluhumullahu fi rahmati ubangiji ta'ala zai shigar da su a cikin rahamarsa ita ce aljannansa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne mana mai rahama ne wannan su ne kaso na biyu daga cikin kason larabawan ƙauye waɗanda ba irin wa'incan ne wa'inda muka yi magana a kansu a jiya ba wanda ubangiji ta'ala yake cewa al'arabu a ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah wa rasulihi ma abinda ma anzala Allah ala rasulihi wato su wa'incan sa da tsananin kafurci da munafurci da taurin kai da kuma jahilci to wayannan su kullum masifa suke nema muminai kuma abin da suke bayarwa na fi sabilillahi da ake nema don jihadi to su gani suke an takura musu har so suke ma a ci galba kan manzon Allah ta suna da sahabbansa domin su huta to wai nan ba irin wa'in tarin ka bane waɗannan suna imani da Allah suna imani da ranar lahira da mutane ba a musu kuɗin goro ko eh, da suka lalace ka samu kuma akwai na Allah a cikinsu saboda na Allah baya karewa a nan wannan na Allah ne saboda haka su suna da imani da Allah da ranar lahira shi ke musulmi ne su ba munafukai ba ne sannan abin da suke bayarwa na taimakon addini suna ɗaukansa ibada ne da za ta kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala sannan ibada ce da za ta zama hanya zuwa ga addu'o'in da manzan sama yake yi wa masu bada da sadaka shi ne ma'anan wasalawatin rasul ai da awatin rasul ma'ana ya qurubatin inda Allah wa wasilatan ila da'awati rasulullahi sallallahu alaihi suna ɗaukar wani abu ibada ce da za ta ba su matsayi a wajen Allah kuma hanya ce da manzala ta sama zai yi musu addu'a ya ce Allah ya saka muku da alkhairi to sai Allah ta ya ce ai ta riga ta zama ibada din kawai an karbi ibadan su kuma ta sama musu matsayi a wajen Allah ta'ala kuma gashi har ubangiji ta'ala ya ce zai shigar da su aljannarsa wato ita ce rahamarsa sannan kuma Allah mai gafara ne wato ainihin mai jin kai idan za ka ba da sadaka ka bayar fi sabilillahi saboda neman lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda samun matsayi a wajen Allah da kuma samun addu'ar mutane domin duk inda kana ba da sadaka to wanda kake ba garanti zai maka addu'a zai ce Allah ya saka da alkhairi mafi karancin abin da zai faɗa kenan don manzala ta suma ya karantar da al'ummarsa yace man sana ilaykum al-ma'rufa fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatuhu duk wanda ya maka ai alheri to ka yi kokari kai kuma ka ta ina zaka biya shi ina zaka saka masa in ka laluwa baka samu ba to kai masa addu'a akalla ka masa addu'a ka sai Allah ya saka da alkhairi har ka tabbatar da cewa wato ainihin ka saka masa ruballantana su a wancan lokacin suna samun addu'o'in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kawo taimako na addini zai ce Allah ya saka da alkhairi to kuma har yanzu haka ne in dai kai taimako na addini to wanda baka sani ba ma zai maka addu'a ya ce Allah ya saka da alkhairi in sadaka ka ba wani zai ce Allah ya saka da alkhairi in taimako ka bayar Allah zai ce Allah ya saka da alkhairi in zumunci kai Allah ya saka da alkhairi to wa'annan addu'o'in su ne albarkar rayuwar mawadaci su ne albarkar rayuwar shugaba da duk wanda Allah ya bashi dama na taimakon al'umma to al'umma suna yi masa addu'a sai ka ga rayuwarsa tana albarka amma in ka rasa wannan to ko shakka babu kuma rayuwarka tana cikin wani halin kakani kai musamman ma idan zama akasin haka zagin ka ake yi kushe ka ake yi saboda baka taimakon addini baka taimakon al'umma Allah ya kwashe wa dukiyarka albarka kenan ya fashewa wa rayuwarka albarka amma idan kana taimakon addini da bayin Allah to wannan addu'an ita take sa albarka a dukiyanka sannan kuma ta sa albarka wato ainihin a rayuwarka saboda addu'a na bayin Allah na gari da kake samu to wannan mutane su bangaren da ake yabo kenan daga cikin mutanen kauye kuma har a yanzu ne duk da cewa akwai jahilci a kauye amma za ka samu wani kuma yana da wayewa na addini a ƙauye duk da cewa akwai rashin haƙuri a kauye da wauta za ka samu wani kuma wayayye ne mai haƙuri ne kuma a cikin ƙauye kuma za ka samu a cikin mutanen ƙauye masu basira wanda sun fi mutanen birni da yawa basira an ce larabawa da idan aka haifa mutum ɗa sai kai shi ƙauye a shayar da yaron idan girma kaɗan a ƙauye sannan sai a shigo da shi makka ko madina ko wani birni wasu ma hikimar hakan ya je ya sha iskan ƙauye ta shiga kwakwalwansa domin ya zo mai basira don an zo za a yi karatu za a ga kwakwalwansa ta fi ja fiye da mutumin birni wanda ya saba kallace-kallace ya saba shiga cikin turmutsutsi da hayaniya da sauransu shi kuma babu hayaniya iska kawai ta tafiya yake ji shi ta ce su kai shi ya ɗin girma kaɗan sai dawo da shi wato ainihin cikin gari da saboda haka kenan duk da cewa suna da wauta da kuma rashin haƙuri amma kuma suna da kwakwalwa sai dai kawai kwakwalwan ne ba su yi amfani da ita yadda za su ƙara ta ya zama sun zama masu ilimi ko masu wayewa ba amma matukar sun yi amfani da kwakwalwan kuma to za ka samu kuma akwai wayewa a cikin al'amarinsu za ka samu kuma akwai ilimi a cikin al'amarinsu yasa za ka samu mutane diwa wanda asalin su yan kauye ne sun zama masu ilimi ko sun zama shugabanni a cikin al'umma ko sun shigo gari sun zama manya-manyan yan kasuwa sun zama su ne masu kuɗin birane saboda sun zo sun waye a cikin gari muna fatan ubangiji ta'ala ya wayar da mu ya koya mana addini sannan mu zama masu haƙuri ba masu jafa'i ba sai Allah ta'ala yake والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ubangiji ta'ala yake wasabiquna alawwaluna wa'inda suka riga kowa shiga musulunci da yin hijira da kuma taimakon wa'inda suka yi hijira alawwaluna na farko sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda Abubakar da Umar da Usman da Aliyu suna cikinsu. Minal muhajirina na daga waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina wal ansari da kuma ansarawa waɗanda aka same su a madina suka karbi bakwantan waɗanda suka yi hijira daga makka din suka dinga raba dukiyansu biyu suna ba su rabi wallazina taba'uhum bi ihsanin da ma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa su bayan an yi hijiran ma suka musulunta ko jan daga baya ma suka musulunta bayan manzon Allah ta sama ya bar duniya amma dai sun bi wa intantin da kyautatawa to radiyallahu anhum Allah ya yarda da su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su labari ne ubangiji ta yake barwa ya gamsu da su ya yarda da su waradu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin Allah ya tanada musu aljannatai tajri ta ta al-anharu wanda koramo suke gudana a karkashin su khalidina fiha abadan kuma za su dawwama aljannan har abadan abada ba ran da za su fita zalikan fawzul azim wannan shine rabo mai girma a ce ka shiga aljanna kuma za ka dawwama a ciki anan ubangiji ta'ala yana ba da labarin wato ainihin sahabbansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira tare da shi daga makka suka koma madina da kuma waɗanda aka samu a madina suka karbi wato ainihin masu hijira ɗin su masu hijira sun bar gidajensu sun bar wato ainihin iyalensu wasu sun bar dukiyoyinsu suka zo garin madina ba su da komai suna bukatar taimako sai manzala ta sama ya ce wa su suke madina su taimaka wa bakin aka hada yan uwantaka a tsakaninsu shi kina sai ka ɗauki nauyinsa dukiyanka ma ka riba biyu ka ce ɗaure biyu akwai wanda matarsa ma ya ce zan saka ka ka aura ka zaɓi wacce kake so kamar sa'ad bin rabi ya ga abdurrahman bin auf ko da haka aka haɗa yan uwantaka ta musulunci kuma suka zauna zama na yan uwa to waɗanda suke da irin wannan halayen darajar su ta daban ne a cikin wannan al'umma yasa nan ubangiji ta ala yake faɗan cewa fa ya riga ya yarda da su sannan kuma su ma sun yarda da Allah sannan ya tanada musu aljanna da muhajirun da ansar wadazi na tabawa uddara wa imana yuhibbuna na manhajar ilaihi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulai kaum man yuqibun su kuma wa'inda suka yi imani tun kafin a zo hijira sannan suka karɓi suka suka karbi ba kwantan suka yi hijiran kuma suna son wa'inda suka yi hijiran suna fifita wanda suka yi jiran su samu abun duniya fiye da su da ma za a riba sai su ce a ba waɗanda suka kaura daga makka suka da madina sun so a madina suke su yan gari ne babu damuwa Allah ta'ala ya yabe su yake suna suna fifita a ba wa ƴan uwansu muhajirun gani ma ko da suna da wato kuɗayinta ko da suna da bukatanta Allah ta'ala ce wa'annan Allah ya tsare su daga rowa kuma duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa to wa'annan su ne masu rabbanta to wa'annan babu yadda za a yi ka zo ka ci ba mutane kirki ba ne bai yiwa domin su riga sun yi imani da maza sama sun yi hijira da mazala ta sama na madina sun karbi hijiran mazala ta sama ba su ce ba su yadda ya sauka a garin su ba bal ma sun taimaki shi sun bashi masauki sannan sun yi jihadi tare da mazala ta salama sun je yakin badar da yakokan da aka yi a baya baya to Allah ta'ala ya ce na yarda da su kuma na tanada musu aljanna wanda za su dawo a cikin ta ko ubangiji ta dace zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma to shi yasa Ibn hazam az-zahiri yace duk sabon manzala ta sama yan aljanna ne gabaɗin su kun sa ko wanda aka yi albishir da aljanna ɗiɗɗe da sunayen su abubakar fi janna umar fi janna usman fi janna ali fi janna aka lissafa su al'ashara al-mubashshirun bi janna wayannan a lokaci guda ne mutum goma aka musu albishir da aljanna abubakar da umar da usman da ali da abdurrahman bin auf talhatu bin ubaidillah sa'ad bin abi waqqas zaid bin sa'ad da abu ubaida amil bin jarrah da zubair bin awam wayannan lokaci ya aka musu albishir amma akwai wayanda aka yi albishir da aljanna to wayanda ma ba a faɗi sunayensu ba aka ce suna cikin ba a ce suna aljanna ba ba ayyana sunayensu ba in dai sun shiga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su ma yan aljanna ne in ji bin haza a zahiri kuma haka take ya kafa dalili da fadin ubangiji ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna sahabban da suka yi hijira daga farko daga makka zuwa madina aka je aka yi yaki da su kafin a yi fatahu makka ba za su zama daidai da wanda sai bayan an yi fatahu makka ya musulunta ba kamar irin su abu da sauransu wa'incan sun fi su daraja na farkon sun fi na ainihin wa'inda sai bayan an an yi fatawa makka suka musulunta kaga wa'incan an yi shekara kusan ashirin ashirin ma ana ana ana ana ana musulunci da su sannan sai wa'innan ko suka musulunta amma sun musulunta sun tadda manzala ta sama yana raye sun rayu ila shekara biyu ko shekara ɗaya ko wata ɗaya ko wata biyu ko kwana ɗaya ma tare da manzala ta sama sun ganshi sun yi imani da shi kuma sun mutu akan imani ubangiji subhanahu wataala yace na farkon sun fi na biyun daraja amma sai ce wa kullum wa'ada Allah husna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawarin aljanna shi ga nan magana ta tsari. ko minti sai kai da manzo Allah sallallahu alaihi a matsayin ka na sahabi Allah ya maka alƙawarin aljanna to da ka sabon manzo Allah sallallahu tunda Allah ya ce ya yarda da su kuma ai shike na magana ta tsari, ba zai je kai su da ba tun da riga ya yarda da su saboda haka duk wanda zai zo yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mai neman fitina ne kuma kan shi'a ne kuma ba a sa. domin ka saurare shi zai ɓadda kan shi sana'ansa kawai yadda yake ibadansa shine zagin mutane ga la'antar sahabbai da zagin sahabbai da su yake bauta Allah ta'ala yana haka ganshi da ɗan littafi yana karanta addu'o'in da suke tsinewa abubakar da umar da usmanu da aliyu in an zauna kuma duk inda aka je za a yi wani wa'azi ko wani abu aikin kenan a tsinewa sahabbai to kaga wannan mummunar aƙida ce aƙida ce wanda take cikin shi'a wanda in kana da ita to fa kana inkarin wa'annan ayoyi na alƙur'ani domin Allah ta'ala ya ce ya yarda da su kuma ka zo ka ce ba mutanen kirki bane mutanen banza ne fasikai ne to Allah yana yarda da fasiki ne fa inna Allah la yarda anil qawl fasikin Allah ba yarda da mutane fasikai saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya riga ya tsarkake su ya faɗi matsayin su kuma mu wannan ita ce mu muna ganin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Islam Taymiya yake faɗa cikin lamiyansa ina cewa ya sa ili an mazhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu فاسمع كلام fi في قوله لا anhu عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منه أفضل wanda aka yi ce aqida na mu aqidan mu shine son sahabban manzo Allah sallallahu kuma dukkanin su suna da daraja amma Abubakar ya fi sauran daraja son iyalan gidan manzo Allah kuma da shi muke bautawa Allah saboda haka muna son iyalan gidansa muna son ƴan uwansa muna son sa babu wanda muka bari dan duk wanda yake baya son sahabban manzo sama to baya son manzo Allah ne ba yanda za a ce mutum ba ka son sa kuma ya zama da kana son sa ba ka son ƴan uwansa sai kuma kana son sa saboda haka wannan aƙida ce wanda take ta wato ainihin wato ɗan shi'a a cikin suratul hashri ubangiji ta'ala yayi umarni mu dinga yi wa sahabbai addu'a yake wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بنجي تعالى ce wa'inda suka zo bayan sahabbai to su dinga nema musu gafara su dinga cewa ya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa waɗanda suka zo kafin mu wanda suka riga mu da imani kar ka sa mu ji muna jin haushin su a mu. Allah ne ba da umarni a dinga yin wannan addu'a ana nema sabai gafara kuma kana roƙon ka ji kana jin haushin sahabban amma yan shi'a me suka yi umuru an yastaghfiru li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu in yaisha an ke su nema sabon manzo su gafara sai suka zo kuma suna zagin su sai zama suna kin su to wannan alama ne na munafurci kamar yanda wato manzala sun ya faɗa a hadisi ingantacce ce hubbul ansari min al-imani wa bughduhum min an-nifaqi son ansarawa yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin wato ainihin munafurci saboda in kaga mutum baya son su to munafiki ne abu zur'a ar-razi yana cewa idza ra'aita ahadan yantahisu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi sallam, fa'alam annahu zindiqun in kaga wani wai yana zagin sabon mazala ta sama to ka sani cewa zindiki ne ma'ana munafiki ne saboda yace alqur'ani gaskiya ne hadisin mazala ta sama gaskiya ne ba wanda ya kawo mana qur'ani da hadisi sai sahabban mazala ta sama yace aqanu fihi tanu fi dini wa hum aula bi dani wa hum zanadiqa su kansu su kan addini su suka fi cancanta a soke su su masu sukan su yan shi'an kenan kuma su munafukai ne in ka biya musu qur'ani nan ma sai su ce maka an canja shi ba shi bane an sa maka shakka a cikin sa hadisai manzo sama kab wannan sahabban da suka rawaito ba ke da su ba sai wannan mutum shi da kawai suka rawaito kaga kenan an kata maka duk inda zaka dauki addinin ka saboda ka wannan shi yake nuna ba alkhairi suke rufi da mutane ba suna son su kata addinin ne alqadani ya ce inna rawafid sharru man wadi alhaka min kulli jinsin nadikin aujani madahun nabiya wa kawwanu ashabahu wa ramauhumu bi zulmi wal habbu qarabatahu wa sabbu sahbahu jadalani inda Allah muntaqidani yake in shi'a sune mafi sharrin wa'anda suke tafiya a bayan ƙasa aw wa fi shari'i ne sun yabi sabu manzala ta sama sai suka ce sahabban sama ha sun so dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma sai suka ce wai sahabban manzon Allah ta sama kuma maha'inta ne yace to kaga wannan tuka da warwara ne saboda haka suka zagi sahabbai suka yaba wato dangin manzala ta sama to su kuma ahli sunna suna son dangin manzala ta sama kuma suna son sahabbai shikenan mu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kowa mun kamar da muka imani da annaba gaba daya to haka muke ganin daraja da kima na sahabbai da iyalen gidan manzala ta sama da kuma danginsa musulmi saboda haka duk wanda ya kauce wannan hanya za a ɗauki hanya ce ta wato ainihin bata ita ce hanyar yan shi'a manzala kuma yana cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna ahadukum anfaqa mithla udin zahaban ma balaga mudda adin wala nasifahu kada ku zagi sahabbaina na rantse da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na abinci fi sabilillahi ladansa bai zai kai mudu ɗaya na hatsi wanda sahabi ya bayar ba saboda duk darajar ka baraka kai darajar sahabi ba kuma gwargwadon darajan ka wajen Allah gwargwadon inda ake baka lada yasa imam aman ya cewa as-suhbatu la yajidu hakimun kasancewan ka sahabi kasancewan mutum sahabi ba abun da yake daidai da shi a daraja abdullahi bin wani ya cewa abun nan la tasubbu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala muqamu ahdihim sa'atan khairu min ibadati ahdikum umrahu kar ku zagi sahabban manzala sallama zaman da sahabi yayi tare da manzala na awa daya ko abun da bai kai awa ba ya fi ibadan ka tsawon rayuwanka ko za ka shekara ɗari ne ba za ka yi ibadan da zai kamo wannan daraja ga ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wayannan mutane su suka ba da jinin su don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa su suka ba da rayuwar su don ɗaukaka wannan addini to duk wanda yake zai zage su to yana son ya zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma sai ya fice da maganar sahabi ba son ya fito a fili shi ka wani hadisin manzon Allah yake cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaban ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه كجي tsoron Allah kuji tsoron Allah dangane da sahabbaina har ku zage su har ku kushe su duk wanda ya so sahabbaina to ya so su ne saboda yana so na wanda ya ki sahabbaina ya ki su ne don baya so na wanda ya cutar da su ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah zai kama shi so da ka kaga daga nan zaka gane wannan aƙida ba aƙida ce wanda take mai kyau ba aƙida ne wanda za ta fitar da kai daga musulunci ta lalata maka addininka shi yasa duk inda suke dauko addinin su tatsuniya ne ba wani abu ingantacce da suke da shi kawai wani ya ce kaza wani ya ce kaza da sun mutu abin da sabbai suka zo da shi shi suka shiga wani abu daban to wannan aƙida ta shi'a da ta so ta ta danyi farashi a ƙasar nan amma alhamdulillah malamai ahlus sunna suka tsaya suka dinga yakanta shekara da shekaru har aka gano su yanzu daga su sai ƴaƴansu to amma yanzu akwai aqida da ta take dan neman ta dan tashi ko ta tada kura shine aqidan kada ƙato. so kuma kwata kwata ma hadisi ba su yadda da shi ba sai qur'ani kawai kuma qur'ani ba su fahimce shi ba amma aka ce kiran mutane a jefar da bukhari da muslim doni littattafan hadisi ko littattafan shari'a da muke karantawa don mu fahimci addinin mu suka ce wani kato ne ya faɗa kar ka ɗauka kawai sai dai ƙura'ani kawai suka ce wa bi ayi hadisin ba da huyu minun da wani magana kuma za ka yi imani bayan ƙura'ani haka suka fassara ayan ana nufin idan ƙura'ani bai zama maka shirya ba ta wace magana ne za ta zama maka shirya sai suka fassara shi fassara wata iri to sai suka ce su ƙura'ani zalla suke bi wai su ƴan ƙur'aniyu ne ƴan ƙala ƙato ne fa ƴan mai tafi ne amma ba sa son a gaya musu wannan sunan tun da an yi su ai an san irin rikici da aka yi da su saboda haka sai suka sai suka ji sai suka gane wannan sunan fa akwai matsala sai su ce wai masu bin qur'ani to akwai musulmin da ba bin qur'ani ne dan kace masu bin qur'ani duk wanda yake la ilaha illallah yana Da domin ma qur'ani ne ga daren mu amma fassarar qur'ani ne bai samuwa sai ka biyo ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata amma kai kuma sai ka zaka fassara da kokolwanka yanzu sai mu bar na fassaran sahabbai mu bar fassaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zo mu yi fassaran ka kaga mun zama ƴan mazhaban ka kenan kai kuma ba komai bane a ilimi kai ba komai bane a ilimi to wannan aqida ita ma a mai da hankali da ita don ita kuma social media ne ya yada ta amma dama can akwai burbudin su suna nan suna tayawa masallaci suna wa'azi yanzu sai aka samu social media sai suke ta yaduwa wai har wasu suna goya musu baya duka dai na sani galibi ba sun yadda da aqidan bane amma wai don su huta haushin su akan ahlus sunna wannan aikin banza ne mutum da ya rena manzo Allah sallallahu ya rena magabata ya rena Sabai da suka rawaito hadisi shine zaka zo ka goyi bayan sa dan yana faɗa da abokin gaban ka kaga ina addini anan aina din ai duk wanda yake maka bayar ruwansa da manzo Allah ta to kuma ba ruwansa da addini so zaka jama'a a mai da hankali akan alqatu aqidansu mummunar aqida ne kuma kafirci ne bayan da za ka yi addini ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atiu wa atiu Rasul abi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Qur'ani ya ce maka sai Allah ta'ala ya ce wa mimman hawlakum wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وبنجد حالاته وممن حولكم من الأعراب منافقون أريد أن دعوا أكل لاربان قوي kuma akan munafukai wato kashedi ne ake kai saboda shi munafuki ya ta ga musulunci yana nuna cewa shi musulmi ne to zai fi cutar da kai fiye da kafuri ai kafuri kan ka san dama kafuri ne tan ta ba za ka yi da komai nasa ba to ya zo yazo yace shi musulmi ne har yana sallah tare da kai yana azumi tare da kai kaga za ka iya yadda da shi to zai iya maka illa a imanin ka fiye da kafuri to shine Allah ta'ala yake ta maimaita yake wa mimman haulakum daga cikin waɗanda suke gefe-gefen kuwa to a gefen garin madina min al'arabi daga larabawan ƙauye munafiƙuna akwai munafukai kar ku yadda da duk wanda suke gefe-gefen nan ku yadda da wasu wasu kuma kar ku yadda da su ma'ana akwai munafukai a cikinsu kar ku yadda da munafukai ku yi kafa-kafa in kun ce kun yadda da su gaba ɗaya to akwai munafukai a cikinsu za su kai ku su baro ku Allah ta ce wa min ahlil madina amma waɗanda suke zaune a madina din akwai munafukai saboda haka akwai su a ƙauye akwai su a birni don wasu sun shigo birni sai ce mara alal nifaqi sun kore wajen munafurci Za ta ta'lamuhum kuma baka san su ba Manu na lamu mu muka san su sun kore wajen munafurci kuma suna ci gaba da munafurcin suna zurfafawa a cikin munafurci to in ba ku yi kaffa kaffa da su ba za su yi muku illa za su kau da ku daga kan addinin ku Allah ta ya ce mu mun san su amma ku ba ku san su ba me yasa saboda ai munafurci a zuciya yake ai mutum ne zai koyi kafurci a zuciyarsa sai ya bayyana da a musulunci a zahiri to shine Allah ta'ala ya ce akwai waɗanda suka kore akan mun harkan munafurci mu mun san su ko ba ku san su ba amma sanu'azzibuhum marratin za mu yi musu azaba sau biyu mu kunyata su mu tona asirin su da ayoyin alqur'ani a kama na kama a kashe a riba na riba cewa kafircin su ya bayyana sannan na biyu kuma a mutu azaban kabari shine azaba na biyu azaba a kabarin su a lokacin da ake karbar ransu thumma yuraduna ila azabin azim sannan a maida su zuwa ga azaba mai girma ita ce azaba ta uku ita ce azabar wutar jahannama so da ka munafiki dai makomarsa wato ainihin wutar jahannama ne to ubangiji ta'ala anan yana yi wa ina faɗakar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su kaffa kaffa da mutanen ƙauye akwai munafukai a cikin su sannan su kaffa kaffa da mutanen madinan ma akwai munafukai a cikinsu akwai banu aslam da ashda da bifar ana samun munafukai da yawa a cikinsu kuma wanda suka kore a harkar munafurci kuma suke ci gaba da munafurci a madina akwai abdullahi bin ubay bin salul akwai al-jallas akwai abu amir arrahi rahi duwai na munafukai ne wanda suke zaune a cikin wato ainihin garin madina ubangiji subhanahu wataala zai kunyata su zai tona musu asiri mun sani cewa munafukai duk lokacin da za a saukar da wata aya ta alkur'ani a tsorace suke kada ya zama na an tona musu a fili ne a kuma ubangiji ta la ci gaba da tona musu a fili tun ba a san su ba kwata-kwata ba a san alamunsu ba har Allah ta'ala ya dinga bayyanar da alamunsu a nan ya ce la ta'alamuhum nahnu na'lamuhum baka san su ba mu ne muka san su ma'ana baka san su gaba ɗayan su ba amma akwai wanda alama take bayyana a kansu saboda wasu alamu na munafurci irin na karya irin na yaudara irin su abin nan ha'inci a gansu suna dan tattaunawa da kafurai ko suna daukan sirrin musulmi suna kaiwa kafurai kaga wannan duka munafurci ne da yawan karya da yawan rantsuwa akan karya da makamancin wannan irin wayannan ana iya gane su sune wanda Allah ta'ala yake nufi a cikin suratu Muhammad yake walau na sha'u la arainakahum wala arabtahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl da mun ga dama za mu nuna maka su kiriki ne mu ce wannan munafuki ne wannan munafuki ne kuma za ka gane su da alamunsu za ka iya gane su da alamunsu kuma za ka gane su da salon yadda su suke magana ai mara gaskiya ko a ruwa gumi yake idan mutum munafuki ne za ka ga yana toka da warwara ka lura da makaryaci ina za ka gane makaryaci yau in yi magana gobe sai ka tambaye shi za ka ga ya faɗi wata magana da za ta warware ta jibi zai in yi ka sake tambayan sa haka ne shi zai magana da kansa ya ce abin kaza ne amma in ka zo ka tambaye shi kama zare ido ya ce bai san lokacin da ya faɗa ba ko kuma ya zo ya canja ta da wata magana daban to haka ake gane mu saboda haka munafuki bai da daris abu guda ɗaya tsayayye amma wanda yake mumini ne mutum mai gaskiya in ka tambaye shi yau gobe ma in ka tambaye shi abin da zai gaya maka kenan ba zai dinga canja maka magana ba haka Allah ta'ala yake wato ainihin tona musu asiri yake bambance su da wa'inda suke muminai wato ainihin na hakika sannan kuma a nan duniya na azabta su da jin kunya menene jin kunya Duran da ta bayyana ma al'umma cewa kai makaryaci ne shike na ka ji kunya yan kan mutunci ne Duran da ta bayyana cewa kai munafiki ne shike nan ka ji kunya kaga wannan kawai azaba ne domin darajar ka dai zubi da kana da mutunci ana ganin ka mutumin kirki mumini to yanzu an gano munafiki ne kai shike nan darajar ka ta faɗi sannan idan an zo ɗaukar ransa kuma akwai azaba ta musamman wanda za ta kai shi har kabari a masa azaban kabari sannan kuma ranar alkiyama ga wata azaba wanda wato ainihin take jiransa kuma a ranar alkiyaman zai tafi karkashin kasa ne na wutar jahannama kamar yadda ubangiji ta dace innal munafiqina fi dhalkil asfal minan nari wa lan tajida lahu nasira munafikai suna karkashin kasa wutan jahannama ba da ka samu wanda zai taimake su ba ko ka ji tsoron Allah ka kiyaye duk wata alama ta munafurci kar ka zama munafiki ka mutum mai gaskiya ya Allah ta alaki wa akharun a'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhar sayyi'an 'asa Allah an yatuba 'alayhim inna Allah ghafurur rahim alaihim ubangiji ta alaƙe wa akaruna wasu daga wasu daban wa'inda ba su je yakin tabuka ba wa'inda ba munafukai ba da ya tara ku bi zunubihim sun yi itirafi sun yi ikirari da laifin su kawai kasala ne ta hana su zuwa yakin tabuka ba wai munafurci ba ne wa'innan sun yadda cewa su masu laifi ne kuma kalaɗo amalan falihan sun cuɗanya aiki na gari. wa akara sayyi'an da wani aikin wanda yake mummuna gashi su masu gaskiya ne masu imani amma kuma haka kawai saboda kasala an ce a tafi yaƙi ba su tafi ba Allah ta'ala ce asallahu an tuba alaihim Allah ta'ala zai karbi tubansu inna Allah ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin ƙai to kaga tunda su ba munafukai bane kasala ne ta hana ba su je ba ba ba wai a'a dama can ba sa son zuwa jihadin bane su da aka zo aka dawo daga madina sai suka daga yakin tabuka sai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka yi bayani suka ce wallahi su ba su da wani uzuri tsakani da Allah ba su da wani uzuri kawai su dai ba su samu ba su samu sun je yakin nan bane kawai ba ka da guzuri ne sai a ina da guzuri ni ban taba samun guzuri ma kamar irin wannan ba ka da lafiya ban taba samun lafiya ma irin wannan ba irin wannan lokacin ba kawai dai ni na yi laifi kawai duk hukuncin da ya dace amini amini Ta wannan wanda ne mutanen kirki nan ubangiji wata wata'ala ya yafe musu wato laifin da suka yi kai daga cikin su akwai wanda ya zai tsaure kansa ma akwai wanda suka tsaure kansu yin su abu baba cewa ba wanda zai kunce su cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kan sun yi laifi sun yadda sun yi laifi ba su je yaki ba saboda kasala kawai don neman hutu shikenan kuma aka zo aka karbi tubansu aka yafe musu aka kunce su to wayannan irin wayannan sune wanda ake bukata kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun in ka san kai laifi kai kawai ka fada sannan ka tuba ka ce wallahi kuskure ne Allah ka yafe ni shikenan amma kai laifi kuma ka zo kana cewa baka yi ba to shi ma munafurci ne baka da uzuri zo ka bada uzurin ƙarya shi ma munafurci ne to so wayannan Allah ya taimake su Allah ya gafarta musu hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari mazala ta sama yake akwai wasu mutane guda biyu da suka zo mini wato kila sun zo masa bacci ne yake su suka tashe ni ina bacci sai suka tafi da ni har zuwa ga wani babban birni wanda aka gina shi da nono da zinari da azurfa zinari da azurfa ruwan da aka kwaba sun shine nono kenan saboda haka wannan girnin da shi aka gina shi da wani abubuwa masu tsada aka gina shi nan sai ga wasu mutane kuma da nazo su suka tarbe ni wani bangare nasu na halittan su kyakkyawan halitta yace duk wani abu da za a gani mai kyau to wannan ya fi shi kyau yace asana mura'i ahsana ra'i asana ma an ta ra'i shine mafi kyawun abin da za ka gani yace to wani bangare kuma na halittan su mummuna ne shine mafi munin abin da za ka gani a duniya shi nan sai sai ya ce mutu su wayannan mutane guda biyu da suka zo a manzo sama ta tace wayannan mutane suka ce ku tafi ku je ku fada cikin kogi ga can wata korama ku je ku shiga cikin ta ku yi wanka ku fito su wayannan mutane dai masu halittar su kala biyu nan bangare mai kyau nan bangaren ko mummuna cikin sai suka je suka afka a cikin wannan korama sai suka dawo da suka dawo sai ya zama na duk abin da yake na muni a jikinsu sun wanke shi yanzu sun dawo kyawawan mutane da ka ɓangaren mummunan ya dawo kyakkyawa shi ma so da haka sai suka zama wato cikin kyawun sura sura mai kyau da kagan su kaga kyakkyawa mutu shikenan sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi jannatu adnin wa hadha manziluka suka ce to wannan inda suka je suka danyi wankan nan ita ke cewa aljanna ta zama sannan shine kuma masaukinka shikenan sai suka ce masa kuma amma wayannan mutane da ka gani wanda wani bangaren su munana na halittan su wani bangaren halittan su kyakkyawa kuma yace to sune ne mutanen da a amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cudanya aiki mummuna da kyakkyawa wani bangaren kyakkyawa wani bangaren kuma wato mummuna to shine Allah ya yafe musu mummunan shike yara aka je aka wanke su a wannan ruwan sai suka dawo kyawawa gaba daya to kaga a sai shi dan adam idan ba annabi bane dama akwai munanan ayyukan da yake yi amma in ka zama mai gaskiya mai tuba zuwa ga Allah ta'ala to wannan mummunan aikin yana karkashin rahmar Allah da gafararsa da afuwansa sai Allah ta'ala sai gafarta maka so da ka sai zamana duk abin da kake na munanan ayyuka tunda ka yadda cewa kai mummunan aiki kake kuma kana iya kokarin ka ka kiyaye kawai shedan ne yake rinjayen ka kana yi ka yadda wannan laifin sai ka tuba wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala sai gafarta maka to zaka akwai wani ruwa da ake wanke mutum a ranar lahira a wanke shi tasir domin zunubi dauda ne shi da kake gani tun a duniya idan mutum mai aikata sabon Allah ne ana iya ganewa a fiskansa za a ga fiskansa babu annuri iri na bayin Allah na gari sai ka ganshi wani iri daban to haka nan kuma an je la'ira ma sai fito daban sai a je a wanke shi akwai hadisin da wato karshen shiga abin nan aljanna wanda shine talakan aljanna talakan yan aljanna wanda sai wuta ta kona shi ya zama gawayi sannan a je a fito da shi a ce ya je wanka a ma'ul haya ruwan rayuwa in yi wanka kawai sai jikin sai tsiro ya wani mutum kyakkyawa a ce ya je shiga aljanna yana da duniya da kamar ta goma kuma haka zai je shiga aljanna yana da duniya da kamar ka goma menene yasa aka kona shi a wata sa ne amma yayi da yayi laifi sannan kuma shi musulmi ne ba munafiki bane a ƙarshe dai ya fito daga wutan aljiya an wanke shi kuma an sa shi aljanna to amma musulmi baya fatan wannan a cewa sai an babbuka ka kafin ka tafi aljanna abinda ake so kai kai kawai ka tafi aljanna fasabiqul khairat kai rige rige wajen ayyukan alkhairi ya zama tun farko ma baka rataye wutan jahannama ba ko a nan duniya wutan duniyan nan aka ce za ka ɗan ratse kafin ka shiga aljanna ai ka shiga tashi hankali balle sana wutan lahira Allah ya tsare mu da tsarewa to ubangiji ta lati kul min amwalihim min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ubangiji ta lati kuzmin amwalihim ka karɓi dukiyansu sadakatan a matsayin sadaka ma'ana wani abu daga cikin dukiyansu shine ma'ana min amwalihim wasu masu tafsirin suka ce ana magana akan wa'annan da suka yi laifi suka yadda cewa sun yi laifi sun zo sun tuba a nema musu gafara Allah ta'ala ya karɓi tubansu su ne ubangiji ta'ala yake cewa maza sama an wale. karbi wani bangare na dukiyansu sadaqatan a matsayin sadaka to dahirhum da zaka tsarkake su wasu zakkihin ka tsarkake su biha da ita wa salli alaihim kai musu kittawar addu'a inna salataka haƙiƙa addu'ar ka sakanun lahum nitsuwa ne a gare su wallahu sami'un alim Allah mai jin maganganun mutane ne alimin kuma sanin ayyukan su aka ce wa'annan mutane maza su ya karbi sulusin dukiyansu in ji wasu masu tafsirin kashi cikin uku shikenan aka daka da shi Za ka ce to ku je an yace muku ai ko duka dukiyansu duka bayar ma za su abun nan nan an cika ce su bayar za su bayar akwai iskan wayannan mutum uku wanda gobe za mu yi su ko kuma nan gaba shine su da aka zo kamar bi mali da aka fito ban sai ce duk dukiyansa ya bayar fi lillahi maza sun ce amsik ka ba ba mali ka rike da wani bangare ka bada ka bada wani bangare to amma duk da cewa ayar tana magana akan su wa'annan mutane malamai suka ce kuma tana magana akan zakka kuz min amwalihim ka karba daga dukiyar mutane sadaqatan zakka tudahiruhum da zaka tsarkake su wa tuzakkihim ka tsarkake zukatan su biha da wannan zakka kuma in ka karba wa salli alaihim ka musu addu'a Allah yi wa dukiyar albarka inna salataka sakanun lahum addu'ar ka din mitsuwa ne a gare su to da haka kenan ayan tana magana akan abada abada zakka zakka kuma tsarki ne na zuciya. tsarki ne na zuciyan wanda yake bada zakka za ta karkace shi ya zama ba marowaci ba ya zama ba mai haska ba ya zama ba mai mugunta ba don kasa wasu masu kuɗin su kaɗai suke son su ji daɗi sai ka gaba ka son wani talaka ya ji daɗi wani ya ji daɗi kamar su ɗin ba su zama masu kuɗin ba kenan to akwai wanda akwai wannan ciwon a zuciyarsa to me wannan ciwon zaka ga bai da tausayin talaka haushin talaka ma yake ji to amma in kana ba da zakka sai Allah ya tsarkake maka zuciyanka daga wannan haushin ya cire maka rowa ya cire maka hasada ya cire maka mugunta a cikin zuciyarka sannan ya tsarkake zuciyar kuma ta zama mai albarka shi akwai dan haramun haramun da kaci in kasuwanci ne akwai algush in wani aiki ne akwai dan ha'inci dan ƙananan haka akwai wasu abubuwa da baka yi su daidai ba to in ka fidda zakka an cire wannan yanzu Allah bai zai kama ka da wannan laifin ba kaga zakkan ta tabi shi yasa manzo sai ya shiga kasuwa ya ce kai ku ɗan kasuwa ku dinga yin sadaka ku dinga yin sadaka saboda ɗan matsaloli da ake samu a harkar kasuwa ko harkar ciniki ko kuma a wani abun kayanka yana da matsala to wannan zakkan tana tsarkake dukiya Ke sa mutumin da yake fidda zakka shine wanda dukiyarsa take da tsarki duk wani dotti da dauda da wasu abubuwa na haramun ya tace wannan dukiya. matukar dai dama yana kiyaye haramun ɗin. kawai dan abun da ba za a rasa ne na dan matsaloli don kana ba da zakka da sadaka ba shi kenan ba dama lahira za a ce ka biya to ka ba da zakka ka ba da sadaka wannan ladan zai biya wannan matsalolin da ka samu ne so da kake nan zakka tana taimakon mai ba da ita ne da tsarkake masa zuciyarsa ku zuciyarsa sannan kuma ta tsarkake masa zakkansa wannan abu na dukiyarsa wannan ayan yana daga cikin ayoyin da ko kuma ita ce ayar da wa'inda suka hana zakka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka kafa hujja da ita ko kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon kuma kafin ya rasu yana sa mutane a kawo zakka har yana tura wasu yaman ya tura wasu wani gari su je su kawo zakka to da manzo ma yare su sai aka samu wasu mutane suka ce to su fa yanzu ba maganan ba da zakka lokacin sai na abakar shine khalifa aka ce me yasa bara ku ba da zakka ba sai suka ce ai cewa yi manzo Allah sai sama ya karbi zakka kuma yanzu baya nan kuz min amwalihim sadaqatan suka ce Allah cewa ya karbi zakka daga dukiyansu to ai wanda aka ce karban wai baya nan manzo Allah ta sama saboda haka suka ce su daga yau ba za su sake ba da zakka ba zana zuwa nan hujja ne Sai na sauran ayoyi suke cewa wa atu zakata ku ba da zakka ai ba ce a karbi zakka ba Allah ya karba ba ku ba da zakka kaga ka cire ka ba wa talakawa ka ba wurin da ya kamata a ba wa zakka to shi da suka ce ba za su ba da zakka ba sai na abubakar sai shirya yaƙi yake zai yaki su in dai ba za su ba da zakka ba sai ya yaki su sai na umar ya wa sai na abubakar ya zaka yaki yaƙi wanda yake faɗan la ilaha illallah ai ya riga ya musulunta kafiri ne ake yaka saboda manzala yace manzala kuma yace abun nan ah, amirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqi al-islam manzala kuma yace an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah in sun faɗi la ilaha illallah sun kare dinanensu sun kare dukiyoyinsu sai ce to ya za ka yi ka yaƙi wanda ya faɗi la ilaha illallah ina baka yace azzakatu min haqqil islam yace dukiya yana daga cikin haƙƙin musulunci ko azzakatu min haqqi la ilaha illallah du abin nan zakata daga cikin haƙƙin la ilaha illallah wallahi law mana'uni anaqan ko iqalan aw taywayan kanu yu'addunahu ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum bidhalik yace wallahi da za su hana ni yar karamar akuya inda a zamanin wanzu Allah ana ba da ita ko da baibayi na dabban in dai ana bayarwa a zamanin manzo Allah su kana yake wallahi na yake su da wannan daga nan sai na Umar sai gane cewa kai wannan abun haka yake gaskiya ne tun da ga Bakar ya dage to sai gane fa ya kan shari'a ne Saboda haka kuma aka yake su sai dole suka dawo suna bada zakka kamar yadda suke bayarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka zakka akwai riba a ciki sannan da aka ce in aka karbi zakkan ayi musu addu'a wa salli alaihi inna sadaka sakanun to haka nan dukkan wanda aka bawa zakka akwai bukatan yayi wa wanda ya bashi zakkan addu'a yake Allah ya saka da alkhairi Allah ya wazuciya albarka to sai sai yanzu mai zakka da zaka ba fakirai mutum 20 30 50 dukkan wannan addu'o'i ne fa suke maka kai baya banda wannan ma kullu yana cikin farin cikin ya tina ka zai ce Allah ya saka maka da alkhairi to albarkan addu'o'in talaka wannan wa'annan masu rauni sai kaga Allah ya yi wa rayuwarka albarka kuma ya yi wa dukiyarka albarka ko manzon sama yana cewa wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ai ana azirta ku ne ana tafiya muku ne saboda raunanan da ke cikin ku in kun tallafa raunanan sai Allah ya azirta ku kuma ya sa muku albarka a cikin zuciyarku ya muku rahama saboda haka ba da zakka yana ainihin goge wato ainihin tsatsan zuciya sai Allah ta'ala ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم akwai hadisai guda biyu dangane da addu'awa wanda ya kawo zakan kajin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abdullahi bin abi aufa ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan an zo masa da zakka ya kan yi wa wanda ya kawo zakkan addu'a ce karan babana ya kawo zakkansa ya kawo sadaka a riba wa mutane shikenan sai manzon ta ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi wa zuriyan abu aufa abun nan gafara da rahama shikenan sai musu addu'a gaba ɗayan su da shi da zuriyansa duka kaga shi ya kawo zakan amma har da sauran ƴaƴansa da jikokinsa duk an shigar da su a cikin wannan addu'a to daga ga ka ce Allah ya Allah Allah ya albarka Allah ya albarkaci zuriya kun kana ba da zakka har zuriyan kama Allah zai albarkace su ubangiji ta'ala zai musu zai ji su kuma zai musu albarka a cikin dukiyarsu ke za yi gani dukiyar ita kanta ma ana gadonta familin ku mawadata ne sai kaga kun taso mawadata in kuma miskinai ne sai abun da hali yayi kila a samu wani daga cikin ku <laughs> wani daga cikin ku ya zama mai kuɗi wasu kuma suna nan a talakawa amma galibi ana gadon kuɗi ana gadon sa to addu'o'i dai na bayin Allah na talakawa suna da muhimmanci wani wani hadisi wanda hadisin Bukhari da Muslim sai hadisin a cikin sunan na Abi Dawud wata mata ne ta zo ta samu manzo Allah ta mata ya Rasulullah salli alayya wa ala zawji da min addu'a man kai wa mijina ma addu'a wato duk matan da za ta zo ta ce a mijinta addu'a zaman aure yayi daɗi ana samun irin wa'annan mata Allah ka sa ni a addu'a kuma ka sa mai gidana ma a addu'a to wannan mai gidan mai kyautatawa ne inda ba kyautatawa ba za ta tuna shi ba ma shikenan manzo Allah kuma sai ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki Allah ya miki rahama kuma yayi wa mijinki ma rahama Allah ya miki albarka yayi wa mijinki albarka to idan manzo Allah ya yi wa mutum addu'a ai dole zai samu ne zuwa sai ya sa ce inna salataka sakanun lahu nitsuwa ne ko da ma ba manzon sa a ce wani mutum mai daraja wani mutum mai kirki bawan Allah da yi maka addu'a ka ji nitsuwa a zuciyanka ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta dace alam ya alamu annan laha alam ya alamu annan laha huwa ya ƙubalu taubata an ibadihi wa ya ƙudu sadaqat ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وبنجي تعالى ألم يعلموا بس سني بأن الله هو الذي أن الله يقبل التوبة الله سبحانه وتعالى هو يقبل التوبة شيكي كربان توبة عن إباده لقبائنك أي الله شيني من كربان توبة كتوبة الله ذكر بتوبة wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah shine mai karban sadaka sai sadaka Allah yana karba wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma ubangiji ta'ala shine mai karban tuba sannan kuma shine mai rahama to aka ce wayannan abubuwa guda biyu da tuba da sadaka to suna kankare zunubai idan laifukan ka sun yawa ka dinga tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma kana ba da sadaka ita sadaka tana da amfani da yawa tana jawo arziki tana kawo lafiya ma don akwai hadisi dawo marbakun fi sadaka ku yi wa marasa lafiyan ku magani da yin sadaka Yin ciwon da ita ya kitin yawa sai ta sadaka a cikin sadaka Allah ya bashi lafiya ba sai ga an samu lafiya sannan ga sababi ne na kankare zunubai da kuma yawan lada Allah ta'ala zai karbi wannan sadakan da hannunsa na dama ya dinga renon ta kamar yadda ake renon dan doki sai ka je lahira ka ga wato dirhami ya zama kamar dutse dan abu karami da ka bayar sai ya zama kamar babban dutse na lada ko da ka ubangiji ta'ala mai karban sadaka ne amma sadakan ya zama mai tsarki don inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki man tasaddaqa bi ajri tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu allahu illa tayyiban to da haka in kai sadaka da abu mai tsarki mai na halal Allah zai karba amma Allah baya karba ta ne sai mai tsarki saboda haka idan kudin ka na haramun ne to ko ka ko ka ba da sadaka Allah ba zai karbi ladan ka ba ba zai karbi zai baka lada ba amma in halal ne ubangiji ta'ala zai karba sannan kuma ya baka lada sannan Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jinkai saboda haka ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala yana karban tuba huwa tawwabu shine mai yawan karban tuba rahim ko mai jin kai kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala fusihim. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شيء ده كان سنيك تواوي ده سكاي ذنوبي ده وكان سنيك بتماني رحمته الله yana karban tuba ku tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah mai gafara ne mai jin kai rahama ce ta ubangiji ta'ala da za ta in mutum yayi laifi ba kofar tuba shikenan ya lalace kenan da wa'azi bai da amfani amma aka masa wa'azi ya ji tsoron Allah in ya tuba ya dawo kamar da bai laifin ba Allah zai yayi masa wannan tuban to Allah ne yake cewa ka tuba din zan yafe maka ghafirin zambi wa qabilin tawbi shadidil iqab Allah mai karban wato mai gafarta zunubai ne mai karban tuba ne mai tsananin hukuma ne ga wanda bai tuban ba amma wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala zai yi masa rahama saboda haka a cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga wajen ubangiji ta'ala hadisi kudusi Allah ta'ala yana cewa yabna adama law balaga zunubuka a nanar samai thumma sabbatka lina ghafartu laka wala ubali ko zunubanka na tabo gizagizan sama in ka roƙi Allah ta'ala gafara Allah zai gafarta maka in ka zo da zunubai cikin ƙasa, ma Allah zai zo maka da cikin ƙasan da gafara mutakar baka masa shirka ba sadaka zina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya kwanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah ta'ala tuba irin ta zaren bunu tuba na wanda ba za ka sake komawa laifin ba tuba ta tsakani da Allah manzo Allah ta sama bai da laifi don Allah ta'ala ya gafarta masa yake da ya sai laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an gafarta masa zubansa amma kullum yana tuba sau dari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi sau dari sabai suna lissafawa to ballantana sai da kake dumu dumu cikin laifuka ba za ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan ne zai sa ka zama mutumin kirki kuma ka samu bautan ka samu kana bauta Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga cikin bayin sa nagari Allah ya tsara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh